Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna birnin Legas tare da abokin aiki na baban gida jibril wanda ya haɗa shirin kuma za mu tashi ne a inda yake yi wa ɗaya cikin manyan baƙin wata tambaya mai muhimmanci. Baban gida gare ka. To dokta wani tasiri ko kuma illa wannan cire tallafi wa harkokin tattalin arzikin Najeriya wato cire tallafin man fetur da aka yi. Wato a wahalhalun da aka shiga daga rabin shekarar da ta gabata kawo yanzu kusan cire tallafi zai ja kimanin kaso 30 zuwa 40 cikin 100 ai bai taimaka a kasan nan da komai ba sai walhalu da ya kara al'umma ya kara tsadar kusan komai sannan kuma al'umma ba su amfana da shi ba abin da ya bi shi ba da matsala shine wannan kuma karya naira da aka yi saboda haka ba fa'ida ba ne kuma babu kasar da ba sa wannan tallafin a kullun world bank ko bankin duniya da sauran kasashen turai suna cewa mu daina tallafi a daidai lokacin da su kuma suke yin wannan tallafin yanzu da aka samu wannan matsala tsakanin rasha da ukraine aka samu tsadar makamashi a turai musamman a turai mu wannan mun samu amma musamman a turai kasar germany saboda tsadar makamashi da suka hanga za ta yi kuma al'ummarsu ba za su haƙura ba za su iya musu bore akan wannan sai da suka yi tallafi na euro biliyan 200 yanzu tallafin tun daga shekara ta 2021 zuwa ina ga watan zai kare ko dai watan mai ne ko watan maris na wannan shekarar amma tun yanzu al'umma sun fara korafi fa ba su yadda a dakata da wannan abun ba sai an ci gaba faransa sun yi ingila sun yi dukkansu kowanne za ka ji daga fan biliyan 37 fan biliyan 70 euro biliyan haka haka da suke wannan tallafin a yanzu a wannan magana da muke kuma na makamashi ne abin da ya shafi lantarki gas da makamantansu me yasa za a ce najeriya kasa kamar najeriya mai tasowa mu ba zabi ba idan muka duba a tsawon shekara goma daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2011 kasar iran ta yi tallafin da ya kai kimanin dala tiriliyan daya a tsawon shekara goma kasar china sun yi na sama da dala biliyan 400 kasar saudi arabia sun yi na sama da dala biliyan 512 amma najeriya tallafin da muka yi gaba ɗaya bai wuce na dala biliyan 28 ba a tsawon shekara goma amma kuma kullum mu ake korafin muna tallafin man fetur kamar cutar da kasar ake so a yi kuma amma mahukunta suna aminta da wannan matakan suna ɗauka kuma muna ganin illar da yake wa tattalin arziki da al'umma kasar nan saboda haka muna ganin a har a yanzu ya kamata ce ana yin wannan tsari na tallafi sai dai idan an yi tsarin ya zamana ana bibiya ana tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su amfana da tsarin shi suke amfana kada a dinga yin arin gizo misali akwai matsaloli da dama da ake fuskanta da ake tunani da suke tattare a cikin shi babban kamfanin man fetur na kasa yanzu kaga a doka da aka yi cewa aka yi man shi kamfanin nnpc kaso talatin kadai zai iya kawa na mai zuwa ƙasar nan sauran kaso saba'in 'yan kasuwa su kawo abinda aka ce yana ba 'yan kasuwa ana ganin gasa tsakaninsu zai iya sa shi ya kasa in ka je ka mai tsada wani je so mai arha nashi zai zo sai da sauki mutane za su yi ci akan nashi dole kowa je ringa nemo mai sauki mai kyau kuma to amma har yau nnpc ita take kawo mai kasan nan ɗari bisa ɗari sai ta kawo shi bakin ruwa a Legas sannan za ta raba wa 'yan kasuwa shine fa abin da yake faruwa saboda haka nawa suke siyo shi me yake faruwa ya ake yin kasuwancin har yau ba wanda ya sani ana yin ne abu ne a dubunkule so irin wayannan bai kamata a bar wannan tsarin ba ya ci gaba ya kamata duk a ce an yi musu Tibka. To zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce. malami na gaba bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barka suna na dairu ibrahim daga lagos island Gaskar magana game da yanayi na tattalin arzikin kasa jama'a da dama sun shiga cikin wani yanayi mara daɗi kasancewar wasu suna da yan ƙananan sana'o'i da yan ƙananan jari wanda za ka ga sanadiyar wannan matsalar tattalin arziki na kasa an samu karaya ta arziki daga waɗannan mutane wadda za ka wani jarin su fuka man naira dubu ɗari biyu wani ɗari uku wani miliyan ɗaya wani miliyan kayan da mutum yake siya naira miliyan ɗaya da yanzu ya dawo bai fi naira dubu ɗari biyar ba kayan da mutum yake siya miliyan ɗaya wani ya dawo bai fi naira dubu ɗari hudu ba to duk abin da ka siye shi naira ashirin a wata shida bakwai baya yanzu in ka zo a sati idan ka je ka za ka siya kucin wannan abu sai ga kuma naira ashirin da biyar ko naira talatin wadda wannan abun ba karamar barazana ba ne ba da kuma illa ga mu mutanen da muke da ƙananan karfi a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. So shawara kuma ga gwamnatin muna ba su shawarar da su taimaka su dinga duba yanayi na rayuwa na su irin waɗannan mutane kamar yadda muke a ciki a yanzu dinga duba yanayi na tallafi da zamu iya samu daga gwamnati ko kuma dai wasu abubuwa makamancin wannan sassauci daga gwamnati dai shine da muna fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan abubuwa da zama an samu sauki na rayuwa Allah samu dashi da mu sake koma wajen dakta mu ji abin da zai ce wato dakta dauda kenan kamar yadda muka bayani a ko lokaci da ake ta ba gwamnati shawara ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga ta rage dogaro da man fetur saboda shi man fetur ba ko lokaci yake kudin shi ke wadata ba saboda wani lokaci za ga kasuwan shi ya faɗi a duniya to idan ya faɗi za ga kudin shigan ya na kasa to hanya shine ko gwamnati ta yorance idan kuma ka duba za ga irin bashin da gwamnati ta ciyo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kudin ruwan shi shi ma yana da matsala to kamar yadda masana suke bayani shine gwamnati ta kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru da suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa na ma'adinan to amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro saboda yanzu idan ka lura duk yawancin wayannan wurare da suke da wayannan ma'adinai din a rashin tsaro ya addabe su mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan hakon ma'adinai din to idan gwamnati ba ta maganin wannan tsaron ba kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din haka kuma kamar yadda muka ce tun da tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba ya zama da cewa ƙasan tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba mafi akasari za a ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya to idan mutane ba su da halin saya kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba to saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da kwastam take karba sai in tattalin arzikin kasa na haɓaka ne yana tafiya daidai to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana samun haraji to babban shawarar da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shine ta inganta tsaro kuma ba wai ingantawa ba a tunkare shi gaba ɗaya a yi maganin rashin tsaron nan saboda a harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai sannan kuma kamar shi wannan blue economy watan na harkokin teku da tsabtace shi da sarrafa ruwan shi kamar akwai wasu kasashe da suke makwataka da mu suna da bukatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su to kaga idan muka samu arzikin da muka faɗaɗa wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin ƙasa wanda haka na ma kuma zai ma inganta hanyoyinmu zai kuma ba da aikin yi to amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu cigaba kuma sai in gwamnati ta yi haɗaka da wasu kasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai karfi wanda suke da sha'awa sun kware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku akwai kasashen da suka ci gajiyan shi da yawa to idan gwamnatin najeriya za ta yi haɗaka da irin wayannan kasashen to za a iya samun cin gajiyan wannan lamari a nan shirin ya kawo jiki gaba ɗaya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibril wanda ya haɗa shirin a birnin Legas. sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin daga ƙasar Nijar. Mu huta lafiya.